daga nan sashen hausa na murya amurka muka zo muku kai tsaye akan mitoci 25 21 da kuma 16 abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Via Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalal FM da niyya da ke birnin kunni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 15 ga watan Disamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Hafsa ɗan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na wannan yammaci yanzu karfe goma na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal. shugabannin kungiyar tarayyar turai sun tsawaita wa'adin tsauraran matakan takunkuman da aka kakaba ma rasha saboda rawa da ta taka a rikicin yankin gabashin ukraine A jiya Alhamis jami'an Amurka sun tabbatarwa da murya Amurka cewa za a dakatar da irin agajin da ake ba rundunar sojojin samaliya a bisa damuwa kan zarmiya da cin hanci. Tora watanni daga jihar Taraban Najeriya na cewa an yi wata aron gama tsakanin 'yan sanda da wasu masu haƙar ma'adinai ta haramtaccen hanya kuma an rasa rayuka. Sannan ƙasar Italiya na shirin tura dakarunta zuwa jamhuriyar Nijar yayin da 'yan ƙasar ke ci gaba da korafin cewa dakarun ƙasashen waje sun yawa a ƙasar. Duk ƙasar da ke iya kama mana. mu yaƙi maƙiyan ƙasan kowace ƙasa ce muna mata barka da zuwa ta kama mu in mun ƙare lokacin da mun ka ƙare ba mu huskanta wata barazana in mutum ya ga askaran wata ƙasa nan suna zaman banza ko suna gallaza zaman mutanen mu shi faɗa mana. Za ku ji ƙarin bayani cikin rahotannin sannan za mu leƙa ƙasar Kamaru domin jin yadda ake ciki dangane da batun rikicin 'yan aware. Baya ga haka shirin duniya Amurka na nan tafi amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal, abin da ya saba ka'ida, kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. A cikin wannan gidan ajiye kayan akwai cikakkiyar shaidar cewa Iran na ta tara makamai ba bisa ka'ida ba, waɗanda takan samo bayan ta kai hari kai tsaye kan aminanmu da ke yankin. Abin da jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke Hali ta gaya wa wani taron 'yan jarida a wani sansanin sojojin Amurka kenan a birnin Washington DC. Hali ta yi wannan bayanin ne a yayin da take tsaye gaban wani tarin baraguzai da ta ce an kwaso ne daga wani wurin da 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan Iran a yamma suka harba. Suka harba makami mai linzami mai gajeren zango zuwa cikin kasar Saudiya da ya dira wani filin jirgin saman farar hula. Ta ce Amurka za ta gayyaci mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma mambobin Kwamitin Sulhun Majalisar su yi nazarin baraguzan. Nan da nan bayan taron manema labaran da hali ta kira kasar Iran ta fitar da takardar martani inda ta yi watsi da zarge-zargen da cewa marasa tushe ne kuma na marasa hankali masu neman tayar da fitina kuma mai cike da hadari. shugabannin kungiyar tarayyar turai sun tsawaita wa'adin tsawara matakan takunkumi da aka ma rasha saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin ukraine wannan shawarar da aka yanke wadda aka sanar jiya alhamis a babban taron tarayyar turai za ta tsawaita takunkumin da aka ba ma rashar zuwa watan yulin baɗi bakin mambobin kungiyar iyu e ya zo daya kan ci gaba da ba ma rashi takunkumi abinda shugaban majalisar zartarwar kungiyar donald tusk ya saka a kafar twitter kenan takunkumin wanda ya shafi bangaren masana'antu da makamashi da tsaro tare kuma da takaita ma rasha damar harka da kasuwannin duniya a barazanar 2014 wato a bazarar 2014 ne aka ba su a farkon a farko bayan da rasha ta haɗe yankin crimea mallakin ukraine tun daga lokacin kuma ake ta tsawaita kowanne bayan watanni shida shugaban ukraine petro poroshenko ya yi lale habin da tsawaita wa'adin labarai na zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Alhamis jami'an Amurka sun tabbatar wa damar ya Amurka cewa za a dakatar da irin agajin da ake ba rundunar sojojin Somaliya a bisa damuwa kan zarmiya da cin hanci. Dakatarwar ta biyo bayan gazawar da sojojin na Somali suka yi wajen ba da bayanai akan tallafin da aka yi musu na abinci, makamai da maman fetur. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce za a dakatar da bayar da agajin na wani lokaci ne domin a tabbatar da cewa ana amfani da tallafin ta da Amurka ke bayarwa yadda ya kamata ta kuma hanyar da ake bukata. Amma jami'an tsaron Somali waɗanda a yanzu suke yaƙi da 'yan ta'addar Al-Shabaab kuma suna samun horo daga Amurka ko waɗansu ƙasashen za su ci gaba da samun tallafin da ya dace. Jami'ar ta kara da cewa gwamnatin Somaliya ta amince da a fito da wani tsari na bin diddigi wanda zai iya biyan muradun bin kwakwaf na Amurka domin sauran bangarorin na Somali su ci gaba da samun tallafi daga Amurkar. Tsohon mai magana da yawun Robert Mugabe wato tsohon shugaban kasar Zimbabwe mai murabus ya ce shugaban na kasar Singapore a halin yanzu domin duba lafiyarsa. An ga Mugabe a yayin da yake barin wani asibiti a Singapore a yau Juma'a. tun bayan da ya murabus wanda ya kawo ƙarshen mulkinsa na shekaru 37 ba a sake ganin shugaban ɗan shekaru 93 a bainar jama'a ba ana zargin tsohon shugaban da laifin mulkin kama karya tare da watsa tattalin arzikin ƙasar yana fama sosai da laulayi inda har aka ce yana fama ne da cutar sankara ko daji mugabe ba zai samu halartar babban taron jam'iyyar shi ba a birnin harare wanda za a yi a yau juma'a inda za a tsaye da wanda ya maye gurbinsa wato emmanuel manangagwa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Dan majalisar dokokin tarayya Amurka Blake Parenthood wanda ke fuskantar zarge-zargen aikata lalata ba zai tsaya zaɓe ba a shekarar 2018 a cewar kakakin majalisa Paul Ryan. Ɗan majalisar dokokin jihar Texas ya musanta zargin aikata duk wani nau'i na lalata kuma ya ce yana da niyyar ci gaba da zama a matsayinsa har zuwa ƙarshen wa'adinsa. Farenthold ne dan majalisar dokokin tarayya na hudu da mukamansu suka shiga rashin tabbas cikin makonni biyu da suka gabata saboda zargin aikata lalata. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. zamu fara ne da Najeriya, inda rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar ke cewa an yi wata arangama tsakanin 'yan sanda da wasu mutane da ake zargin suna haƙar ma'adinai ta haramtacciyar hanya a jihar ta Taraba. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya zanta da kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP David Misal kan wannan lamari ga kuma yadda tutuna wasu ta kasance. su waɗannan mutane illegal miners mutane ne wanda suna wannan wurin shekaru da dama sannan kuma kuma ta ba da kuma zan ce gwamnati ta ba gwamnati su bar wannan aikin don ba bisa ga kai ba ba ko kuma su nemi daga gwamnati domin a samu a ba su izinin yin wannan aiki ko ta ga sai sun fi su bar wannan wurin sannan mu yayin sannan jami'an tsaro su doka su bar wurin kamar yadda gwamnati ta riga ta umarce su maimakon kuma su saurari jami'an tsaro sai suka fara harbi kawo yanzu kamar rayuka nawa ne suka salwanta eh, mun tabbatar da an rasa ran mutum guda ɗaya wanda har yanzu wato daga ina ne abin da yanzu muke jin bincikawa sannan kuma a jami'an majami'an har yanzu eh, muna da mutum da wanda har yanzu ba, mu kai mu san ko kuma ya abu amma dai mun tabbatar mutum na daya da ban da ke wara. to kamar waɗanda suka samu raunuka kuma fa eh wanda suka samu raunuka ana musu To ina batun kan cewa a jami'an sanda sun far musu ne ba tare da wani sanarwa ba eh, tare da harbi da barkunan tsohuwa wanda shi ta da wannan hatsaniya. To ka san mun ce mai laifi kullum ba ya faɗin gaskiya. Mai laifi kullum shi lokacin da in ka fara tuhon da zai ke bai yi ba. Amma kuma su sun sani da dama an yi komiti wanda suka je suka wayar musu da kai don gaya musu abin da ya kamata suka yi an ba su an rike ke da dama masu kama wannan magana kawai sai magana ne da kokari ko kawar da hankalin mutane akan gaskiyar al'amari amma dai yana tabbatar da cewa an riga an sanar ne. To akwai batun da ke cewa a su ma wanda suke al'umma kusan al'umman yankin ne kuma sun fusata na ganin kan cewa an baiwa wani kamfani na kasar waje wannan aiki shi har harzuka su. to kaga idan ma akwai abu kamar wannan ne mu abu zo ne tabbatar da cewa an bi doka an ba da doka kuma doka ba a so a bi doka kun zo domin mu tabbatar da cewa an bi doka da oda in dai akwai wani abu na magana a ai an ba da wani kamfani to kaga wannan kuma ba da za mu yi fahimtar wannan ba mu dai mun tabbatar da cewa kun bi domin mu tabbatar da cewa an bi doka da oda kawo yanzu akwai wanda kuka kama kan wani hatsaniya eh, mun mun kama mun kama mutum kai takwas wanda kuma muna bincike dsp david misal kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba a hirarsu da ibrahim abdulaziz to a makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar kace na ce ake ta yi bayan da rahotanni suka bayyana cewa ƙasar italiya na shirin tura dakarunta zuwa ƙasar ta nijar domin yakar 'yan ta'adda da masu safaran mutane bayanai sun yi nuni da cewa yanzu haka akwai dakarun ƙasashen faransa da amurka da jamus a ƙasar ta nijar daga mai ga rahoton da sule mumuni barma aiko mana Shafin labarai na Niger Diaspora ya ambato shugaban gwamnatin Italiya Paolo Gentiloni da ke bayani a ranar Laraba 13 ga watan nan na Disamba yana cewa kasar Italiya ta dukufa ga shirinta na girke dakaru a nafiyar Afirka. Sannan ya kara da cewa abin zai soma ne da jamhuriyar Niger inda za a girke Italiyawa kimanin 150 domin horar da sojojin Niger da ke fama da hare-haren ta'addanci a yanzu haka. yayin da ɗaya ɓangare za su yi aikin sa ido a kan ɓarauniyar hanyar da baƙin haure ke amfani da ita suna kwarara zuwa turai wannan dai ba shi ne karon farko da gwamnatin nijar ke amincewa wata ƙasar waje ta jibge dakarunta a ƙasar ba dalili kenan da matakin ya janyo aza'ayar tambaya daga wasu 'yan ƙasa Mala Alkasim abdulrahman na mai bin didigin siyasar ƙasashen duniya. Tun gayyatar da aka shugaban ƙasa Nijar ya halarci taron G7 a kasar italiya ake zargin cewa wata magana irin haka ta taso kahin a samu tabbacin ta shekaran jiya don lokacin da shi shugaban zauren shawara na italiya ya hito ya bayyana wannan magana a hukumance bayan amerika da faransa da germany ga italiya kahin ita ma rasha ta, ta kawo nata tunda akwai wasu maganganu irin haka nan wanda ba su rigai suka tabbata ba a hukumance dukkan waɗannan mutanen da suke zawa horar da sojojinmu ne suke wani aiki ne suke na a tabbatar da tsaro wanda ba a ganin sakamakon shi bisa wa'anda ka'idodi ne suke zamna a cikin kasashenmu mi suke biya na haya mu na ƙasa mi suke biya na unhwani da sararin samaniya. Bisa tsarin dokokin ƙasar Italiya, 'yan majalisar dokoki da takwarorinsu na majalisar dattijai ne yake da maganar ƙarshe wajen aikewa da dakaru zuwa wata ƙasar waje ko kuma akasin haka. saboda haka paolo gentiloni ke sa ran majalisun biyu za su yi muhawara kan wannan batu a ranar 30 ga watan nan na disamba to amma musa cangari na alternative espace citoyen na cewa to me yasa nan in wani gwamnati ya tashi ya ce zai ba su dama su zo ba tare da an biyo kan mai abin ba kenan wakilan jama'a za su amince da haka ai sun san kamar mutum ne sai da ma kayan sata kuma ka saya to shine suke nan suke yi tunda an san wannan duka yarjejeniyar da suke tare da gwamnati kamar suna sayan kayan sata ne ba bi ida ba wajen basu kenan saboda wannan su a saye suke ta kowane hanya in ma za a kauce ma dokoki a shirye suke su yi duk abin da za a yi na a hana mutane su zo wajensu a wata hira da muka yi da shi a game da yadda wasu 'yan nijar ke korafi a kan batun jirge dakarun kasashen yammacin duniya a wannan kasa ministan tsaro kallamu tari ya ce duk ƙasar da ke iya kama mana mu yaƙi maƙiyan ƙasan kowace ƙasa ce muna mata barka da zuwa ta kama mana in mun ƙare lokacin da mun ka ƙare ba mu huskanta wata barazana in mutum ya ga askaran wata ƙasa nan suna zaman banza ko suna gallaza wa mutanen mu shahada mana sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto na sato har yanzu dai muna yankin na tafkin Chadi inda aka muru aka tsaurara matakan tsaro a wasu jihohin arewacin kasar inda ake rigima kan yunkurin da 'yan awaren bangaren masu amfani da harshen Ingilishi ke yi na bangarewa da kasar ta Kamaru. Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta karfafa matakan tsaro a jihohin ingilishin ƙasar guda biyu anda masu tayar da kayar baya suke neman dara ƙasar gida biyu kuma a 'yan kwanakin nan an samu waɗansu matasa suna yi wa dakarun tsaron ƙasar kisan ɗauki ɗaiɗai na hira da alhaji ibrahim mai yaƙi ɗan siyasa ne kuma mazauni ne a ɓangaren 'yan awaren ingilishin ƙasar, kayan da suka samu kansu a ciki. eh kasan tun da aka kashe sojoji guda hudu a sashen ne gwamnatin kamaru ta ɗebi sojoji ta tura musu sojoji da yawa a can a nan da yanzu da su da sojojin suke abin nan ana mutuwa da yawa wannan wajen shisa yanzu hakan nan kwana biyu na aka kona kasuwa nan bayan an kona bayan kona kasuwa yau nan ma labarin labarin da ba bakan nan akan nan yau nan ma da helicopter ne helicopter yaki aka zuba a sama a nan manfi har zuwa akwaya akwai inda hanya ya baki da ba taɓa gyarawa ba yau nan sojoji da kansu suke suka kawo eh, abin suna gyara hanya domin inda sojoji za su samu su wuce je su mu zuba su je su rinka yaƙi da yan yaren ingilishi ta can ba wani zancen yan ta'adda wa'anda dai aka ƙi a zauna da su a yi magana a kansu wani abin nan da su ake ta bugawa mu ba mu da wani abin gwamnati ne ta ki ta ji maganar mu ta ki ta ji magana ta yi ta yi banza da magana din ba ta so wai ta ba za su tsaya ma su yi magana su taba hada duniya gaba da sun ce a zauna a haɗu a zauna ya yi magana a kai ita ta ki san ba za ta yi wannan zaman ba a to ka san dama duk ba za samu samu ra'ayi ɗaya ba a kowai ne kuma sun sun tsaya akan akan bakan su cewa sai an zauna nan ba zauna ba za samu zaman lafiya ba yanzu daga ƙarshe kana ganin mutum nawa yau nan aka kashe a nan garin masu Yanzu kam abin da zan gaya maka ba zan ba zan ba eh, ainihin mutane nawa ba amma ka ana mutuwa a can. Na nemi jin ta bakin mai bawa ministan tsaro shawara ta bangaren tsaron kasar amma wayarsa ba ta shiga. bangaren na 'yan awaren ingilishin kasar ta jamhuriyar kamaru dai sha'anin karatu na ɗalibai da kuma kasuwanci da ma walwala kuma ya tsaya cak sai dai artabu kawai waɗansu ƙungiyoyi na matasa suke yi da jama'an tsaron ƙasar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru mu jirgin sama sai kamaru su 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba daga nan jirkin mu ya dirka ku sai santa afirka mu ko mu ga mulkin nan na dabidda ku a kasarsa da kansa to agogo a nan birnin washington dc na cewa goma na safe ne da minti 18 wato hudu na yamma kenan da minti 18 a yawun da ya mai da abuja da kuma njamena yanzu ga shirin duniya amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai dubi ne kan irin tasirin da zaben da 'yan jam'iyyar Democrat suka lashe bayan zaben mai gurbin kujerar sanata daga jihar Alabama da aka yi a farkon makon nan a Amurka. shin ya rinjayin da 'yan republican ke da shi zai kasance a majalisar dattawa sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalo ga dukkan alamu an samu sauyin tafiya bayan zaben mai gurbi da aka yi ranar talata na sanata a jihar alabama mai rinjayen 'yan republican wanda dan jami'ar democrat doug jones ya lashe jones ya doke roy ne mai samun goyon bayan shugaban amurka donald trump wannan nasara a cewar wasu masu lura da al'amura za ta baiwa 'yan jam'iyyar democrat kwarin gwiwa cewa za su samu nasara a zaben 'yan majalisa na tsakiyar wa'adi da za a yi ko kuma midterm election a shekara mai zuwa yayin da 'yan jam'iyyar ta republican ke kokarin farfadowa daga wannan mamaya da suka sha shi dai doc jones ya nuna matuƙar farin cikinsa bayan wannan nasara da ya samu akan abokin hamayyarsa roy bayan wani yakin neman zaɓe da aka yi mai zafin gaske. Wannan gangamin yakin zaɓe namu ya ta'allaka ne akan girmamawa tare da tabbatar da cewa kowa da kowa a wannan jiha ya samu adalci ba tare da an yi la'akari da lambar unguwar da ya fito ba. To shi dai Roy na jam'iyyar Republican ya sha fama da zargin neman yin lalata da 'yan mata waɗanda shekarunsu ba su kai ko'ina ba lamarin da ya faru shekaru da dama da suka gabata a lokacin da yake ɗan shekaru talatin amma sai dai mo bai amince da wannan shan kayi da yi ba an ɓata mana suna ta hanyar da bata dace ba an saka mu cikin tsaka mai wuya idan za ku iya tunawa akwai sashi na arba'in a littafin zabbura da ke cewa Na yi jira cikin haƙuri domin neman yardar Ubangiji, to hakan za mu yi yanzu. A ranar Laraba da ta gabata, wato kwana guda bayan zaben, shugaba Donald Trump ya yi waɗannan kalaman. Na so a ce mu muka ci wannan kujera. Da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar mu ta Republican sun ji daban. Wasu sun yi matuƙar murna da abin da ya faru. amma kuma a matsayina na shugaban wannan jam'iyya na so a ce mun samu kujerar ina so a ce na marawa mutanenmu da ke takara baya to shi dai jones na jam'iyyar democrat ya lashe zaben ne saboda tururuwa da 'yan jam'iyyarsa suka yi musamman ma amurkawa 'yan asalin afirka shi kuwa mo ya sha kaye ne saboda republican sun ki fita da kuma rubuce-rubucen da aka yi ta yi a kansa shi ma shugaban 'yan jam'iyyar ta democrat a majalisar dattawan amurka chuck schumer ya nuna farin cikinsa kamar haka so you put all that together base being energized Idan ka haɗa duka yadda al'amuran suka faru, wato yadda aka kara wa mutane kwarin gwiwa, musamman matasa da mutanen wajen gari da suka fita suka yi zaɓe, hakan kuma na nufin komai na daidaituwa ga 'yan jam'iyyar Democrat. Babu shakka wannan nasara ta Doc Jones za ta aike da saƙo na musamman ga dukkanin jam'iyyun biyu kan yadda za a tunkari zaben 'yan majalisa na tsakiyar wa'adi ko kuma midterm election a shekara mai zuwa a cewar mai fashin baki laris na jami'ar virginia gaskiya zan da matuka idan har da a ce zan yi takarar sanata ko dan majalisar wakilai ko gwamna ko kuma majalisar jiha a ƙarƙashin jam'iyyar republican domin akwai wata alama ta harafin da da ke wulgawa kuma wannan harafi na da na nufin jam'iyyar democrat ne and it has a giant D on it, D for Democrat. To yayin da hakan kuma ke faruwa har yanzu shugaba Donald Trump na kici-kici da yadda farin jininsa ke raguwa. Kuma a cewar kwararriya Molly Reynolds, shan kaye a zaben kujerar sanata zai iya dagulawa 'yan Republican lissafin rinjayen da suke da shi a majalisar. we that uh, now have Da zarar Jones ya shiga majalisa, za mu garin jayin 'yan Republican ya koma 51 maimakon biyu a majalisar dattawa, kuma mun sha gani a cikin shekarar nan cewa suna faɗi tashin kula da wannan adadi na hamsin da biyu wajen mulkar majalisar babu haufi ba za su kwashe lafiya ba idan har suka rasa wata ƙarin kujera a cikin waɗannan sanatoci hamsin da biyu. 'Yan majalisar wakilai da na dattawa sun amince da wani ƙuduri na ƙarshe kan batun samar da sauyi a fannin dokar harajin ƙasar wani batu mai mahimmanci da shugaba trump ya yi wa magoya sa alkawari a lokacin yakin neman zaɓe 'yan jam'iyyar ta republican na sa ran su kammala aiki ne akan wannan kujeri da zai rage kudaden haraji da ake karba kafin doc jones ya shiga majalisar a wata mai zuwa jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako yanzu a madadin jim malone da ya hada ainihin rahoton da kuma dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu mahmud lalo ke cewa mu lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya zo daga hannun Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa muna taya matasan da suka samu aikin N Power murnar samun wannan aiki da gwamnati ta keɓe domin matasa da fatan matasan za su tsaya akan ayyukan da za a ɗaura su a kai. Sai sakonmu na gaba da yake cewa amincewar da ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta yi na yarjewa gwamnatin tarayya ta fitar da dala miliyan ɗaya domin yakar 'ya'yan kungiyar boko haram ya zo lokacin da muke bukatarsa duba da yadda kungiyar ke ci gaba da kai hare-hare a 'yan kwanakin nan sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi sai wannan sakon da ya ce hakika hukuncin da kotu ta ɗauka na dakatar da gwamnan jihar kaduna daga ƙudurinsa na korar malaman firamare sama da dubu ashirin ya yi daidai da fatan zai taimaka malaman wajen komawa makaranta don ƙaro ilimi da inganta makarantun jihar nagode. sai sakon da ya fito daga hannun jamila da matu matan ado salati goma ga annabar jau da khadija abubakar sadiq belal suka ce fatan alkhairi ga ma'aikatan boa hausa don allah ku faɗa wa shugabanninmu na jihar neja cewa ya kamata su tausaya ma talakawan da suka zaɓe su su gyara mana hanyar jau zuwa kwantar gora ko sa samu sa'idar rayuwa wannan sakon ku ya ce assalamu alaikum murya amurka dan allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin kasar kenya da ya kamata ta gudanar da cikakken bincike akan rahoton kungiyar human rights da ta fitar na fyaɗe da ake zargin jami'an tsaron kasar domin hukunta duk mai mai hannu a wannan al'amari sako daga aminu adamu malam madori da adamu habu umar nyanga da umar babban yaya sabon gida a jihar jigawa sako na gaba ku ya fito daga hannun shehu adamu rijauni inda ke cewa yunkurin kwace wani sansanin sojin da ke mai kusa da maiduguri da mayakan boko haram suka yi wani abin takaici ne kuma hakan na nuni da cewar har yanzu da sauran rana a kaba a yaƙi da mayakan na boko haram da jami'an tsaron ƙasar mu ke yi yanzu kuma ga labarai a takaice. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yaman abin da ya saba ka'ida kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. A cikin wannan gidan ake ajiye kayan akwai cikakkiyar shaidar cewa Iran na ta tara makamai ba bisa ka'ida ba, waɗanda takan samo bayan da ta kai hari kai tsaye kan aminanmu da ke yankin, abinda jakadiyar Amurka a majalisar Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gaya ma wani taron 'yan jarida a wani sansanin sojan Amurka kenan a birnin Washington DC. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun tsawaita wa'adin tsauraran matakan takunkumin da aka kakaba ma Rasha saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin Ukraine. Wannan shawara da aka yanke wadda aka sanar jiya Alhamis a babban taron tarayyar Turai za ta tsawaita takunkumin da aka da aka kakaba mu rashar zuwa watan Yulin shekarar 2018. A jiya Alhamis jami'an Amurka sun tabbatar wa da murya Amurka cewa za a dakatar da irin agajin da ake ba rundunar sojojin Somaliya a bisa damuwa kan zarmiya da cin hanci. Dakatarwar ta biyo bayan gazawar da sojojin na Somali suka yi wajen ba da bayanai akan tallafin da da aka yi musu na abinci makamai da maman fetur wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce za a dakatar da bayar da agajin na wani lokaci ne domin a tabbatar da cewa ana amfani da tallafin da amurka ke bayarwa yadda ya kamata ta kuma hanyar da ake bukata masu aro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi wato agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu zo muku da wani sabon shirin karfe 8 da rabi kenan agogon ghana idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin hafsa dan mai soro da titani gabatar da shirin da julie latest gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗansa sai kuma injiniyanmu wato patrick mahmud dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku nisa ga tawagar yadda da gobe na zuwa ai sauraro lafiya